ونسيب الرضيع كفارة دا قسم جنجلي جنجلي أدو كفارة شي ما دي دي إشي جمسكيني قال المصنف والرضيع أنسكينن كالكبير فيهما فاوى في مقدار الطعام بصنفه المد ذاك باب مسكين قوما مسكين قوما حد الانجين جدي انا يا فاوى ورت لاينتي والكسوه دب اباد شيء نارو يا لو شي ما صعب شيء دي دي دي دي بين التفل الرضي وبين الكبيري فجعلهما سواء بشرط أن يأكل الرضيع الطعام شرط إيه؟ يا رأينا شن شي ولو لم يستغني عن اللبن كودا بأيائي شوى وبمعنى آخر إذا كان الربيع محسوبا في العشرة مساكين الذي يقدم لهم المكفر الطعام أو كس أو الكسوة فإن الرضيع يؤطى كسوة كبيري على المؤتمد أما كانت أنا سيئة بعد يادي كنا من تفاصيلي ما ستتنك دينك أو مدد أو رسلين خبزا ولا يهم إن أكله في مرتين بعد أموا إن يسيش أصوبيو أو مرات كود يوا to duk abin da aka tusa a gaba za a ci zai ƙare wala ya kafi ishba'uhu marrataini eh, eh nazaran liqillati ane akal sabi hmm? je ka ne eh? ba kwasar da su ake nufi ba ko a gun za a ba su ya yanzu misalin daga ba yaro yanzu ya nemo yaro amma karatun kabiru hmm? <laughs> Cari da ne ne daga din kusa idon nan naku. Ni ban ni ban ban ma kasa idon ba. Oh, oh, oh. a ba shi ne ba. <laughs> A sai dai ɗayan, me sunan ɗayan? Salman. da kai da salman akwai bambanci a ba bambanci da kai da salman duk daidai kuke a ga bukari bukari salman ko ba a cikin su yana karami to bai fi shi ba daidai suke in an ba su rigar da za a ba kai ta zaba salman ya zauna ce sai dai a ba da yadi sai ba salman aiko wannan ya taimaka biyu <laughs> ko za ta biya zai na ba shi aka kire wannan aka ba shi. sai ta bi in ko ba haka za ta ja kafa eh <laughs> a to eh, ita ce fata ganin gwamnan zamfara dole za a samu guda guda zai kai guda biyu saboda karanta bako mai sai a kula wanda aka bani ita ita za a baka wala yushtaratu an takuna kiswatu mukhatatu kaga ba dole ya zama ya zama dinkakka sai ba da yadi bi ma'ana yujzi'u fiha an takuna qummashan yafi bil gardi وفي شرعنا الحنيفي فإن للرديء حقا كاملا في الميراث مثل حق مثل الكبير da general da ɗan jinjiri daidai suke abin da aka ba general shi za ba ɗan jinjirin nan wanda ma ya fi cancanta a ba shi general ɗin ya haƙura walahu makanatuhu fil mustama'i وقد قال تعالى في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا هذا يا أنس Hmm. balaga